الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا للجهد كريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 27 ga watan zurfa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan yuni shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke nan ba 39 yakubu avenue daura daga ladima road an miji mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka أحكام الجنائز وجدعها نشف محمد ناصر الدين الباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنا أكرشان شافي نتريد أربعين دا أكو أكرشان hadisi da malam ya jero mana da asarai da ya nuna idan aka zo yin sallan gawa ya halatta za a iya yin kabarbari guda shida kuma ya halatta za a iya yin kabarbari guda bakwai duk wanda mutum ya yi ya tabbata a sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake asali shine kabarbari guda hudu a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 84 za mu tashi hadithi na biyu bayan mun karanta al'awwal shine hadisin Abdullahi bin muhaffal mana ya ce a sani hadisi na biyu wanda ke nuni akan cewa ya halatta ana iya yi wa mamaci idan ya rasu kabarbari guda shida ko guda bakwai kada mu manta a baya mun karanta cewa kabbara ta biyar ana yi wa mamaci ne addu'a wannan addu'an da ake a kabbara ta uku ita ce za a dawo da ita a kabbara ta shida haka a kabbara ta bakwai ma a ta biyar haka a kabbara ta shida ma wannan addu'an za a ƙara nanata ta sa'annan a kabbara ta bakwai haka wannan addu'an za a ƙara nanata ta kaga wannan musamman irin wannan zamani da fitintunu suka yi yawa muka wato shiga cikin saban Allah mu muka fi dacewa a ce muna raya wannan sunna saboda mamaci yana da bukatan addu'a shi ya riga ya tafi kasa ta ƙare ni da kai da muke da rai mun fi shi dama a wurin Allah saboda damar shi ne kila lokacin da mutuwar ta zo masa bai rubuta Allah ya gafarta masa ba to amma ni da ina numfasawa ina da damar da zan ce ya Allah ka yafe min kuma in yi taubatan nasuha amince wannan malam yace ana abdi khairin qal daga abdu khairin yace kana aliyun radiyallahu anhu yukabbiru ala ahli badrin sittan ali bin abi talib a lokacin da yake a matsayin khalifa Allah ya kara yadda a gare sa idan ya zo yin sallah ga gawar da aka kawo yana yi wa sahabban da suka rasu a a yakin wato suka halarci yakin badar idan sun rasu yakan musu kabar bari guda shida wa ala ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khamsan sauran sahabbai kuwa yana musu guda biyar wa ala sa'irin na arba'an gama garin mutane kuma sai ya musu kabar bari guda hudu kaga wannan yana daga cikin fikihunsa na bambanta sahabin da ya halicci badar da wanda bai halicci badar ba da kuma sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran mutane tabi'ai kenan an fahimci wannan tabi'ai kenan kaga ya bambanta tsakanin sahabbai da tabi'ai wanda ijtihadi nasa a wajen ɗabbaka wannan sunna amince wannan amma kada mu manta hadisin da muka karanta a baya zaidu bin arqam yayi wa tabi'i kabbara guda biyar shi yana matsayin limami a sham an gane to babu laifi idan an yi haka to malam ya kafa hujja ne akan cewa ya halatta ana iya yin kabarbari guda shida me yasa al-aslu fil ibada al-hazar wa tawakkuf saboda asali tushe a wajen bautatawa Allah shine taka tsantsan da kamewa ba a yi sai abin da ya tabbata daga Allah ko manzansa amince wannan to wannan asarin ya sa wasu daga cikin malamai sun ɗauki fikihun a matsayin cewa ana yi wa waɗanda suka halarci yakin badar ne kadai. kabarbari guda biyar ko shida kamanci wannan su sai suka ɗauki wannan fikihun daga wato istinbatsan da Ali bin Abi Talib yayi ba wai dan yin hakan ga wanda ba bi halici badar bi halatta ba shi wannan fikihun sa ne a matsayin sa na liman kamanci wannan dan ya bambanta darajar wa'anda suka halicci yakin badar shi yasa yake musu guda shida sauran sahabbai kuma sai musu biyar sauran gama garin mutane kuma sai musu guda hudu muhalli shahid a ciki ana yana so ya nuna maka halaccin yin haka tun da gashi na an samu asali ko sai ya ce a kharajahu tahawiyu wa darul qutuniyu imamu tahawi da imamu darul qutuni suka fitar da wannan hadisi hadisi namba ta 191 wa min tariqihi al-bayhaqi a hanyar jerin gwanon wannan mazajen wannan hadisi imamul bai hakima ya fitar da shi a cikin sunan al-kubara tasa mujalladi na hudu shafi na talatin da bakwai wa sanaduhu sahihun rijaluhu thiqatun kulluhum imamu bai haƙi yake cewa isnadin wannan hadisi wanda malam ya kawo mana yake ce mana Sinadi ne ingantacce rijaluhu jerin gwanan mazajen wannan hadisi siqatun dukkan su ne kulluhum gabaki ɗansu saboda haka babu wanda ake da matsala akan ingancin wato isnadin hadisin dukkan sun inganta kaga hadisi biyu kenan wannan hadisin yana nuna mana halaccin idan mutum ya mutu za a iya masa kabarbari guda shida za a iya yin guda bakwai kuma za a iya yin guda tara wanda nan gaba za mu zo mu ci karo da hadisan da ke nuni akan haka gayan abin da malam yake so ya nuna mana halaccin yin haka ba a ce dole sai ka yi wa ka kabarbari guda biyar ko shida ko bakwai ko tara ba a'a ana nuna maka halaccin yin haka kuma a karatun da muka yi a baya malam ya nuna mana ana son ka yi ikhtilafut tanawu'i abinda ake nufi da ikhtilafut tanawu'i a wajen malaman usulul fiqi shine sabanta nau'i wani lokaci ai wannan wani lokaci ai wancan wani lokaci ai wannan kaga wannan yana daga cikin fiqhul limani an gane wannan in an zo yayi biyar wani lokaci yayi shida wani lokaci ya yi bakwai wani lokaci ya yi tara wani lokaci ya dawo asali shi ne nawa hudu kaga sabantawa zai sa mutane su gane cewa fa sunna ce an gane kuma ba zai zama musu sabon abu ba ka san mu matsalar mu a Najeriya shine duk lokacin da wani abu ya zo sabo a idan mutane wanda shi abun ba sabo bane a addini saboda mutane ba su san shi ba maimakon su yi wa abin insafi su ce shin wannan abin manzan Allah ya ce ai ba za su yi irin wannan tambayan ba sai mutum ya ce maka karamakallahu an yi kaza sai ce lalakyale su wannan ba ma addini ba ne ko ya ce maka ma bid'a ne ma to daga nan kuwa da malam ne ya faɗi shi kenan sai zama yankan wuka kawai shi kenan maganan nan dole ya tabbata akan haka kaga wannan kuskure ne shi addini ba a yin shi da ra'ayi kuma ba a yin da sarrai ko da kai baka yi ba a matsayinka na malami amma sai ka ji an ce maka wani bawan Allah ya dabbaka wannan sunnan sai ka ce eh sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kar maka nawa me yasa ku ba ku yi a'a tunda shi ya dabbaka ku ma ku dabbaka shikenan shi limami ne ni ma inda ni ne limamin zan iya yin haka kuma in na yi ba laifi ba ne mu da ba yi ba ba wai yana nuna mun kore samuwarsa ba ne saboda yinsa dai mustahabi ne in an yi ana da lada in ba yi ba shi kenan ko kaga bai zama abin da mutum zai dinga kumfan baki yana suka akan ba kaga wannan shine ɗabi'ar da sahabbai ba su da shi ko da baya yin abu ya ga an ce mai ga wani sahabi ya yi kaza ya ce kai baka san sahabin mazala ba yana rike da wani ilimin da ko da ni ba ni da shi amince wannan to matsalan kuskuren da ake samu idan kana neman gabar da zaka soki ko malamin ko kuma ɗalibin ilimin da ya baka wannan aiki sai rike wannan gabar sai dinga dandana a kai in ya sa mutane su kyamaci wannan a wannan babu ana'a babu amana ta ilimi an gane eh ni ba na yi amma kuma abin nan daidai ne bai saba ba Ka gaba zai soki wannan abin ba ko to a kar makalla me yasa baka yi ba sunna ce musabiya in kai kana da lada in baka yi ba shikenan a shikenan ba Allah ka shirye da mu malam ya ci gaba da cewa الثالث hadisi na uku, An-Musa عبد الله bin يزيد daga Musa dan Abdullahi ɗan Yazid ce anna aliyan salla ala abi qatadata fa kabbara alaihi sab'an ali bin abi talib Allah ya kara yadda a gare sa lokacin yana khalifa aka zo da abu qatada al-ansari radiyallahu anhu gawarsa fa kabbara alaihi sab'an sai maka kabarbari guda bakwai kamar yadda muka ce don ƙara nanata ta don ya zauna a kwakwalenmu tabbara ta farko a karanta fatiha in an ta a shi yayi in aka ƙara da sura shi ma ba laifi ba ne an gane tabbara ta biyu a yi salatu ibrahimiyya laki ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗanta tabbara ta uku shine a yi wa mamacin addu'a amince wannan kabbara ta hudu in aka ga dama a ɗan yi shiru a sallame in aka ga dama a yi addu'a ga mamaci da sauran mamata da wanda suke wurin da ma wanda ba sa wurin ga baki ɗaya kabbara guda hudu kenan ta biyar kuwa shi kenan sai a dawo da ta ukun nan a ce ta uku addu'a ga mamaci an gane? kabbara ta shida sai a ƙara dawo da kabbara ta uku da shine addu'a gawa mamaci kabbara ta bakwai haka shi ma addu'a ga mamaci kaga a irin wannan halin ai shi yafi ma bukata ko saboda ai da yi asara ba kuma yanda idan mun je makabarta ba ma ƙoƙarin dabbaka sunnan da Allah ya karantar da mu a wajen to jana'iza da gawa in an je makabarta kaga zai samu wannan tagomashin a wannan gabar ko sa'an nan kuma idan an je makabarta sai a yi ƙoƙari a ɗabbaka wannan suna da cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu at-tathbita fa innahu al yus'al hadithun Usman bin Affan wanda Imam Abu Dawud ya taƙaita da shi daga cikin ashabus sunan shi kada ya rawaito hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙa wa dan uwanku gafarar ubangiji wa sanullaha lahu tasbita ku roƙa masa Allah ya ba sa ikon tabbatuwa a cikin kabarinsa fa innahu al'ana yus'al saboda yanzu din nan an fara masa tambayoyi mala'iku guda biyu ko munkarun wa nakirun za su zaunar da shi su masa tambayoyi Allah ka ba mu ikon amsa tambaya ka sa mu tsira daga wannan gabar saboda duk wanda ya tsira daga wannan gabar to abin da zai tadda a gaba shine mafi alkhairi wanda kuma bai sha a nan ba abin da zai tada a gaba ya fi na nan bala'i Allah ka kiyashe mu malam ya ci gaba da cewa wa kana badariyan shi abu qatada al-ansari ya kasance sahabin da ya halarci yakin badar kada mu manta asarin kuma ko ali bin abi talib yakan bambanta in ya zo yi wa dawa sallah waɗanda suka mutu aka kawo su gabansa malan ya ce akhrajahu at-tahawi wannan hadisi imam at-tahawi ne ya rawaito sa wal baihaqi haka haka imam al baihaqi mujalladi na hudu shafi na 36 bi sanadin sahihin ala shaqi musulmin. ya ce da isnadi ingantacce a bisa sharaɗin imamu muslim da ya gindaya a cikin sahihinsa cewa zai fitar da hadisi duk da yake bai fitar da hadisi ba amma sharaɗin da ya fitar a cikin sahihinsa cewa zai dinga fitar da hadisi shine imamu tahawi da imamu bihaki suka fitar lakin ta'allahu al-bihaqi bai qawlihi sai dai shi imamul al yana ganin wai hadisin na da illa a wurinsa da faɗinsa innahu ghalatun ya ce shi imamul bai haƙi ya ce shi yana ganin kuskure ne li'anna aba da radiyallahu anhu in ji imamul bai haƙi ya ce saboda yana ganin shi abu da. Allah ya ƙara yadda a gare shi buƙiya ba'da aliyin radiyallahu anhu muddatan tawilatan ya ce ya ci gaba da rayuwa bayan rasuwar Ali bin Abi Talib shekara da tsawo shi abinda ibn wato maganan da bai haƙi ya faɗi kenan tabbas malaman hajjum sun samu saɓani akan Abu Qatada al-Ansari shin ya rasu ne kafin Ali bin Abi Talib ko ko ya rasu bayan Ali bin Abi Talib to shi imamul bai baihaqi yana daga cikin malaman da suke da fahimtar cewa ne Ali bin wato Abu Qatada da al'ansari ya rasu ne bayan Sayyidina Ali sai dai har mu ji abinda Ibn Hajar al-Asqalani yayi masa istidraki a kai. al-Hafiz Imam Nasiruddin Albani ce sai dai wannan maganan da ya fito daga bakin Imam al-Baihaqi hafiz ibn hajar al-asqalani ya maida masa da martani a at-talkhis a cikin at-talkhis al-habir nasa nan ban hadisi 1665 kaulihi da maganar sa da yace qultu imam ibn hajar al-asqalani yace sai na ce wa hadhihi illatun ghayru qadihah ya ce wannan illar da Imamul al yake faɗi ba ne suka ba ne ko ta ingancin hadisi li'annahu qad saboda wasu daga cikin malaman tarajum sun ce inna abakata da lallai abu qatada al-ansari mata khilafati ali ya rasu a cikin zamanin Ali bin Abi Talib a lokacin da ke khalifa wa hadha huwa ar-rajihu Imam Ibn Hajar al-Asqalani yace tabbatuwar cewa Abu Qatada al-Ansari ya rasu a zamanin Ali bin Abi Talib lokacin da ke khalifa shine maganan da yafi rinjaye a wajen malaman tarajum an gane sabanin ne maganan da Imam al-Baihaqi ya faɗi ita ma akwai maganar to shi ya ginu ne da wannan maganar ya faɗi maganar da ya faɗi shi ne imamu ibn hajar a nasilani ya ce maganar da ya faɗi baya suka ga hadisin baya taɓa ingancin hadisin tabbas akwai wannan maganar amma ba ita ba ce tafarin jaye wacce tafarin jaye ita ce cewa a bakata da al'ansari ya rasu a lokacin khalifancin Ali bin ba bayan ya mutu ba ne an gano wannan sai ce wa sabaqahu ila to akwai kuma wanda ya gabaci hafiz ibn hajar al-asqalani akan wannan maganar ibn al-turkumani fi ibn turkumani a cikin littafinsa aljauharin jawhar shi ma ya faɗi kwatankwacin maganar da hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi dangane da abu da al-ansari faraji'hu malam yace ka koma cikin littafin nan al-jawharun naqi na ibn turkumani zaka samu cikakken bayani wato ba hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗi wannan maganar ba kultu imam nasiruddin albani Allah ji kansa rahama yace fa hadhihi atharun sahihatun عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست تكبيرات استمر إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم malam yace fa hadhihi atharun sahihatun wa'annan asarai din ingantattu ne ani sahabati wanda aka nakalto shi daga sahabbai tadullu ala anna al-amala bil khamsi was sitti takbirat wanda ke nuni akan kabarbari biyar ko kabarbari shida idan aka zo yin sallah da gawa aiki da shi istamarra ila ma ba'da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da gudana har bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suna dabbaka wannan sunna khilafan liman idda'a al-ijma'a ala al-arba'i faqat malam yace sabanin wasu daga cikin malamai da suka raye cewa ijima'i ne a takaita akan kabarbari guda hudu kadai sai ki wannan sabanin maganar su وقد حقق القول في بطلان هذا الدعوى dawa ibn hazm fi al-muhalla malam yace jimin malamin nan ibn hazmin a cikin littafinsa al-muhalla ya tace zance wajen nuna wato masu da'awar cewa ijima'i ne daga cikin malamai cewa in aka zo yin sallar gawa a takaita akan hudu yace maganar su babu wani dalili wato mai karfi da za a kafa hujja da shi duba al-muhalla bil athar mujallaji na biyar shafi na 124 zuwa 125 ya kwararo bayani a ciki gamsassu da ke nuna cewa za a iya yin biyar za a iya yin kabarbari shida za a iya yin kabarbari bakwai sannan za a iya yin kabarbari guda tara an gane saboda su ne suna suka zo amma ba a yin takwas ana yin biyar ana yin shida ana yin bakwai ana yin tara amma ba a yin takwas an gane ba za ka yi kamar wani guda takwas ba sai dai ka yi tara an gane Allah ya samu dace malam ya ce wa amma ka ga kabarbari guda tara kaga yanzu babu takwas ko sai nuna ana yin biyar ana yin shida ana yin bakwai ana yin nawa tara amma ba a yin nawa takwas duk wanda ka ga yayi guda takwas to kuskure ne amince wannan eh abin da ake so ko da yaushe idan ka zo yin ibada ka tattaki akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da fahimtar magabata shine imamu auza'i yake magana ne tsada imamun lalaka ya fitar da shi a cikin sharh usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa a wurin zantukan imamu auza'i yace isbir nafsaka ala sunnah ka haƙurantar da kanka akan sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce waqif haythu waqafa ƙaun. ta inda waɗannan mutanen suka tsaya ya'ani as-sahabatu yana nufin sahabbai wa qul bima qalu duk abin da sahabbai suka faɗi kai ma ka faɗe shi gaba gadi kai shakka wa kuf amma kaffu ka kame akan duk abin da sahabbai suka kame ba su aiwatar da shi ba kai ma kada ka aiwatar da shi sai ce wasluk sabila salafuka salih kaji tafarkin ka na kwarai fa innahu yasi'aka ma wasi'ahu abin da ya wadatar da su har Allah ya ce ya yarda da su kai ma idan ka ta akan shi Allah zai yadda da kai wannan kaga akwai magana ta Umar bin Abdul Aziz ibn Qudama al-Maqdisi ya fitar da shi a cikin لمعت الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد عمر بن عبد العزيز يقول اصبر نفسك على السنة كحقوراً تدكتك أكن سنة كما زان الله صلى الله عليه وسلم سيتي وقف حيث وقف القوم يا إذا وأن مثلا سكت يعني الصحابة سيتي فإنهم عن علم وقفوا أبنك لك يا أكيد العلمين ba da molanta ba sannan ba da sarrai ba wa bi basarin nafidin kafu da kuma hangen nesa ne zurfi suka duba wannan abin suka san cewa ba addini bane sai suka kame su suke aiwatar da shi har suka kame ba ba kai ma kame kanka idan ba addini bane tunda Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi qad ihtadaw yahudawa da kristoci da mushrikai na makka da madina in suka yi imani kwacin imanin da sahabbai suka yi tabbas sun shiryu hukumar mukhalafa in ba su yi imani irin imanin sahabbai ba tabbas ba su shiryu ba suna kan bata kenan ko kaga istinbati ne daga irin wa'annan ayoyi suka faɗi magana ne tsada wanda ya cancanci a rubuta ta da ruwan zinari da kuma azurfa da zabar jad amince wannan malam ya ce fafihi hadisa ne a cikin wannan gaba na cewa ya halatta za a iya yi wa mamaci kabarbari guda tara idan ya rasu kafin a salla ne ya ce akwai hadisi guda biyu al'awwal hadisi na farko an abdullahi bin zubair hadisi daga abdullahi bin zubair bin al'awwam radiyallahu ta'ala anhuma yace annan nabiyya sallallahu alaihi sallam salla ala hamzata فكبر alaihi tis'a takbiratin karanta hadisan a baya an gane kaga fikin imani yake ciro maka sai ce lallai manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata gare shi da alayensa yayi wa Hamza ibn Abdul Muttalib Kabar-bari guda tara lokacin da ya mutu a kashe shi ya yi shahada a yakin uhudu shekara ta uku bayan hijira ya masa kabar-bari guda tara wani zai iya maka shubaha ya ce maka ai saboda su shahidai ne na ina na uhudu amince wannan saboda haka su kadai ake yi wa wannan sai malam ya ce wa kadima ba da tamamihi wa takhrijihi isani ya ce bayanan hadisin cikakke ya gabata a baya da takarijinsa a gaba ta biyu fil matsalati a matsala ta hamsin da tara da muka karanta a baya shafi na ɗari da shida an gane sai ce wa haza al'adadu huwa aksaru ma waqafna alaihi fi takbiri ala al Malam ya yace wannan adadin guda tara shine mafi yawan abin da muka tsayu a kansa na kabarbari da ake yi wa gawa idan an zo da ita gaban limami liman ya halatta yi haka duk wannan fa ana nuna mana halacci ne ba ce dole ba fa dan wani ce a an ce dole sai an yi a'a ya halatta in ma kai ba yi ba ka je ka ga wani wuri liman yayi kada ya zama maka sabon abu wannan karatun yawa mafi makura a cikin karatun yana nuna maka halaccin yin sama da na hudu kaga in ba yi ba ba za a ce ka yi laifi ba Shaka kuma shi ma wanda ya yi ba za ka zarge shi ba me yasa ya yi kuma in ci karatun Allah ya samu dace malam ya ce fa yuqafu inda huwa layu zado alai, sai a tsaya akan tara ba a a akan tara kai goma yi bid'a faman zada fa huwa mubtadi'un wanda ya kare akan tara to yayi bid'a in kuma ka tsaya asali kayi sunna shikenan gaya kenan ko in kuma ya kare akai yayi mustahabi shikenan kaga bai zama abin da mutane za su zo su ta korafi a ciki ba su kai an zo da mutane sababbin abu ko makabancin haka wannan ba daidai bane kuma ba adalci bane na ilimi abin shi wannan malam yace walahu an yanqusa minhu ila al-arba'i wa huwa aqallu ma warada kuma gare ka kai liman ya halatta gare ka ka rage zuwa ga kabarbari guda hudu shine mafi karancin abin da ya zo na sunna cewa ana yi wa gawa sallah da kabarbari guda hudu ko in kai uku ka gaba kai ba to kaga anan ne zaka fahimci fiqhun wa'anda suke kuskure idan sun zo sallar gawa sun zo sun tadda liman yayi kabbara ta farko sai suke joining liman na sallamewa kaga kai bai dace ka sallame ba saboda ai a sunna ba taɓa yin kabbara uku ba ko kabbara nawa ne hudu shi ne alal akalla kaga anan shi sa malaman fikin suka fitar da fikihu anan anan kana da zaɓi guda biyu in an sallame liman ya sallame an bar gawar a gaba to sai kai kabbaran ka tau aka ta hudu sai ka ci gaba da addu'anka an gane tun da gawar tana amma idan an sallame aka ɗauki gawar aka tafi da ita kai sallama ba za ka yi sallama ba anan za ka yi kabbaran ka ci kwasan kabbaran da ya kubuce maka inda hadisin abu qatada fa ma adraktu sallu wa ma ba a abinda kuka riska kita abinda ya kubuce muku idan aka sallame ku ku karasa mutum da kabbara ɗaya ta kubuce maka sai ka ce Allahu akbar sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ta cika same kabarbarinka guda nawa guda hudu kaga yanzu ka dace da sunan manzon Allah da ce sallu muni aitumuni usalli ku yi sallah yadda kuka gani ni manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ina sallah kaga a sallan jana'iza da manzo Allah yake bai taɓa yin kabarbari guda uku ba haka kuma wanda ya samu kabbara guda biyu kaga ana bin sana'a biyu in liman ya sallame kaga shi bai dace sallame ba in akwai gawan sai kabbaran sai ci gaba da addu'ansa in babu gawar sai ce Allahu akbar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 kayi kabarbari guda nawa biyu shin a sunna an taba yin kabarbari guda biyu a wajen sallar gawa ba taba yi ba to ai ban sani ba jahilci ba uzuri bane a gaban Allah dole ne a matsayinka na musulmi ka fahimci addininka amma ba dole bane ka zama malami an gane karatun dole ne a matsayinka na musulmi ka san addininka duk abin da aka ce ibada ne dole ka san shi yanzu sallah dole sai malami kadai zai san sallah kaga ai ba ba malami kadai ke sallah ba ni da kai kowa na ya falla. azumi dole malami kadai ne zai san azumi saboda kowa na yi saboda haka wajibat din dole ka san sa daga cikin wajiban shine kabar bari guda hudu ba biyu ake yi ba haka kuma in kabbara ɗaya ka samu ka zo ana yi kawai kana Allahu akbar can sai ka ji lima ya ce Allahu akbar kaga ɗaya ka samu sai sallami kaga yanzu ana binka kabar bari guda nawa uku a lokacin da aka sallake, sai ba za ka tashi ba ba za ka ce kuma assalamu alaikum ba in an bar gawar sai ka ce Allahu akbar ka ci gaba da sallaka kana rukawa gawar gafarar ubangiji in ana sallame aka ɗauke gawar sai ka ce Allahu akbar a biyu kenan ko Allahu akbar kaga nawa uku Allahu akbar kaga nawa hudu sai ka ce assalamu alaikum shi ka karasa sai ka samu ladan ka cikakkiya to kaga a kenan mutane da yawa an dabbili ana ne ana kuskure to wannan ya ma wuce kuskure wauta ne na tabbata inda kuɗi aka baka aka ce ka jajaji da shi wallahi ba za ka fara taɓa kuɗin nan ba duk kasuwan da ka sani a cikin abokanka sai ka bi su sai ka karaɗe su kana tambayin su saboda ne ba ka so ka yi asaran kuɗin ko to sai kuma sallanka ibadarka ka gwane na da cikin kuskure da mutane suke yi Allah ka shirye da mu malam ya ce a ah, qala ibn al-qayyim fi zad al-mi'ad imam ibn qayyim al-jawziya Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa zadul mi'ad fi hadi khairul ibad littafin da ya rubuta lokacin da fito daga iraki makarantar babansa jauziya zai zo aikin hajji makka to yana zaune tunda ai kada ya ɓata lokaci akan kaguwarsa shine sai dinga rubutu shine rubuta wannan littafin kira ina fata an gane eh za kai mamaki tunda babu babu laptop ko laptop ɗin kenan a kirjinsa dan ilimi suna sanya shi ne a su suna haddace shi ya zauna ne shi ne shafi'i yake cewa ilmu huwa alladhi dakhala ma'aka al-hammam ilimi fa ake kira ilimi shine in ka shiga bayi ya bika amma yanzu matsalar bi ma'ana yana tare da kai Amin wannan ka fito yana tare da kai inda ka je dai yana tare da kai kaga in yana littafi ai kaga sai ka buɗe littafin tukunna zai zama maka ilimi a wajenka Amin wannan da Allah ma ya tashi kwatanta sai ce fi sudurin ladina utul ilm ko a cikin kirazan mutanen ma'abuta ilimi ko kuma waɗanda aka ba su ilimi wa ma jihadu bi ayatina kaga ana so a nuna maka sabu cewa wato haddace abu ka zaunar da shi a zuciya sannan ka fahimce shi ya fi tasiri akan wanda kwata-kwata ba a masa irin wannan gatar ba imamu ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafin sai ce ba'da an zakara ba'd ma awradna min al-athari wal akhbar manan albani yake cewa bayan ya ambaci wasu daga cikin asarai da hadisan da muka ambato a cikin wannan littafin a ci ma nashi littafin mai mi'ad fi da khairul ibad da zo ya kwararo wa'annan hadisan sai ya ce a maganar wa hadhihi atharun sahihatun yake duk wa'annan asaran ingantattu ne fala mujiba lil man'i minha babu abin da ya wajabta hana aiki da su النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم بيهنا ين كبر بري أكن سمد قدا هدبا من الله بيهنا با تقيم يناك أغاني من الله بيهنا با تقيم يسا ذاك ذوك هنا أعني بانا يي شكنا an gane wani ya yi aka soke shi ke masha Allah ya raya sunna kenan kaga in ka soke shi kai ne me ba ka samu Allahumma ba shi inda za mu maka uzuri shine a ce baka taɓa cin karo da hadisan ba ko sai ka ce a'a ni ban san da haka ba kaga kai wa kanka adalci amma ba korewa za ka yi ba sai ka ce a'a ni ban karanta wannan hadisan ba akwai gaskiya ban sani ba amma shi da yayi kun tambaye shi ya kawo hadisi me ya kawo hadisi shi kenan sai ce ta koyi aiki da shi kaga ba tashin hankali an gano wannan saboda ilimi amana ce kamar yadda Muhammad bin Sirin yake cewa inna hadha al-ilma dinun anzuru amman ta'khuduna dinakum yana magana ne akan isnadi wannan al'amari ta addini ne ku duba waye za ku karɓa addinin ku daga hannunsa bi ma'ana kada ya zama cewa yana da ha'inci yana da khiyana na ilimi ba gaskiya sai ya danne saboda ya ci karo da ne da ra'ayinsa in yi haka tafiya sai tafiya sai Allah ya kaskantar da shi hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ruwayan Imam Hakim a cikin Mustadrak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waju ila dhullu was-sagharu ala man khalafa amri an sanya karanta da kaskanci da duk mutumin da ya saba umarni na sai ka ga karanta ya fada kansa da kaskanci wanda bai kai ya gaya mai magana ba zai gaya mai wanda bai kai ya iya tunkararsa ba zai tunkare shi saboda ga gaskiya ya sani kuma ya take Allah ka shirye da mu malam yace bal fa'alahu huwa malam yace ba haka ba shi kan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiwatar da haka wa ashabuhu min ba'dihi haka ma sahabbansa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun awaitar da haka wannan maganar ibnu qayyim al-jawziyya ce a cikin zadul mi'ad fi hadi khairil ibad ana fahimtar wannan to sai ma ya ce qultu imamu nasiruddin albani yanzu shi yake magana yace wa qad tadalla al-mani'una min az-ziyadati 'ala al-arba'i bi amrayn yace wa'anda suka hana cewa kada ka ƙetare guda hudu sun kafa hujja da al'amari guda biyu ne bi ma'ana suka ce kada ka kuskura ka ƙetare kabarbari guda hudu al'awwal magana ta farko alijima'u suka ce ijima'i ne wa qad taqaddama bayanu khat'i zalika malan yace bayani ya gabata akan wannan maganan kuskure ne abu wani ijma'i akai الثاني دليل سنبيو ما جاء في بعض الأحاديث wasu abu da suka zo a cikin wasu daga cikin hadisai kana akhira ma kabbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala aljinazati arba'an wai karshen abinda banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa gawa na kabar Bari guda hudu ne kawai wai wannan da wannan hadisin suka kafa hujja an gane sai ma ne ce wal jawabu amsa akan wannan na karshen biyun kenan ko annahu hadithun da'ifun Allah ce na farko dai hadisin da ya za'ifi ne kawo kuwa ba wa Allah da hadisi ne la'ifi lahu turuqun ba'daha ashaddu da'fan min ba'd yace hadisin yana da hanyoyi na isnadi daban-daban kuma kowace hanya tafi na ɗayan muni wajen rauni to kaga ai maganan karfafawa duk babu shi a ciki sai ce fala yasluhu tamassuku masu li radd thabit anhu sallallahu alaihi wasallam ya ce to baya inganta a yi ruko da shi wajen mai da martani akan tabbataccen hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil asanid as-sahiha al-mustafida da isnadai ingantattu wanda sun kusa kai wato haddu tawatur wato sun yadu an san su قال الحافظ إمام حافظ ابن حجر الأسقلاني في التلخيص في تلخيص الحديث مجلد نبي الشافي نريد الستين دبقى يجي ومن قبله الحازمي gabanin ma wannan maganar akwai maganar alhazini bil i'tibar a cikin i'tibar shafi na 95 wal bayhaqi fi sunan ya ce da imamul bai haƙi a cikin sunan kubara tasa mujallaji na uku shafi na saba'in da hudu hadisin kenan Ruyamin min wajihin kullu ha da'ifatun ala yace dukkan rawaito ta ta ba fuska ɗaya ba amma dukkan hanyoyin da aka rawaito ta duk masu rauni ne wa amma ma a fil majma'i malam yace kaga hadisin da yazo a cikin majma'u zawaid wa manba'ul fawaid na nuruddin al-haythami mujalladi na uku shafi na talatin da biyar wa an ibn abbas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam salla ala qatla uhud fa kabbara tis'an tis'an thumma sab'an sab'an thumma arba'an arba'an hatta lahiqa yace kaga hadisin da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas cewa Allah ya ƙara yadda a gare su lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa salla ala katla uhudin ya yi wa shahidan da aka kashe su a yakin uhudu salla ta gawa kabbara tis'an tis'an ya yi musu kabarbari tara tara summa saba'an saba'an sa'an nan ya yi musu kabarbari bakwai bakwai ma'ana akwai wa'anda aka yi musu tara-tara kuma wanda aka yi musu na bakwai-bakwai sun arba'an arba'an sannan akwai wa'anda kabarbari hurhudu kawai aka yi musu hatta lahiqa ƙabila har sai da manzon Allah ya koma ga Allah rawahu tabarani fil kadir wal awsat imam tabarani ya rawaito wannan hadisin a cikin mu'jamul kabir da kuma awsat nasa wa isnaduhu hasanun malam yace isnadun wannan hadisi hasani ne sai ce fa huwa mardudun min haini. hadisin nan ana mai da martani a kansa a fuska biyu al-awwal fuska na farko shine annahu mukhalifun li qawli hafif, hafiz ibn hajar wa min man kablahu min al-a'imma الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة malam yace wannan dai bayanin annahu mukhalifun li qawli al-hafiz wannan bayanin da suka kawo Nuruddin al-Haythami ya kawo a cikin Majma'uz Zawaid yace ya saba wa maganan Ibn Hajar al-Asqalani wa man qablahu min al-a'imma da malaman da suka zo gabanin Ibn Hajar al-Asqalani suka yi magana akan hadisin alladhina sarrahu bi anna turuq al-hadith kullaha dha'ifa wanda suka bayyana cewa hanyoyin isnadin wannan hadisin dukkansu bi ma'ana rankata kaɗinsu da ifai ne الثاني مجانا نبيو أن الحديث أخرجه الطبراني في, المج... في المجمع الكبير إمام الطبراني أبتد شيء أتكم معجم الكبير عفوا في المعجم الكبير أتكم معجم الكبير ناسا مجلدين أكو shafi na ɗari da ashirin ya zo kuma a mujallabi na biyu haka da isnaduhu haka za ana yin ce haka isnadinsa ya zo ashirin kala haddasana ahmad bin alkasim al-ta'i kala haddasana bishirun bin alwalid al-kindi kala haddasana yusuf abu yusufin alkazi kala haddasani na fi'u bin umar قال سمعت عطاء ابن أبي رباح يحدث عن ابن عباس به قلت وتو نافع بن عمر يتي ياجي عطاء بن أبي رباح yana ba da labarin wannan hadisi daga abdullahi ɗan abbasin da wannan isnadin ƙultu imam nasirin albani ya ce wa haza isnadun la Hassanu misluhu wannan isnadin kwatankwacin irin wannan isnadin ba isnadi bane da ake kidai hasan fa inna fihi salatu ilalin malam yace akwai illa guda uku da wannan isnadin da sa ba zai zama hasan ba al'ula na farko abu yusuf al-qadi wa huwa yaqub bin ibrahim da'afahu ibn al-mubarak yace shi abu yusuf al din nan, abdullahi bin al-mubarak ya da'afa shi wa ghayruhu da waninsa wa wasafahu al-fallas annahu kathirul khafa, ya ya kwatanta shi da fallas wato mutum ne mai asarar ilimi wato yana da kurakurai da yawa wato maganganunsa ba za a yi amfani da su ba kamar mutumin maganar da za a ce wani ai yana da wato kurakurai da yawa da maganarsa ba za ka yi aiki da shi ba saboda yana cakuɗa abubuwa azaniya na biyu ba'afu bishir bin walidin kindi da bishir bin walidin kindi shi ma yana da rauni fa'inahu kana kadi hazafa au harafa shi ya sami matsala a wajen hajjansa da kuma a wato yanayin sikansa asalisa na uku al-mukhalafatu fi sanadihi isnadun wannan hadisin ya saba faqadi akhrajahu at-tabarani har ila yau dai ibrahim wato imam at ya rawaito sa a mujam al-kabir nasa mujallabi na uku shafi na 119 haka hadisi na ɗaya, wal da imam al a cikin littafin sa al-i'tibar shafi na 95 an jama'atin daga jama'a qalu an nafi'in abi hurmus daga nafi' abi hurmus an ata bin an ibn abbas daga ata daga kuma abdullahi dan abbas bihi wannan isnadin ila an qala har yace alu badrin wato ma abuta badar badan katla uhud kaga maimakon katla uhud sai ce alu badrin kaga ayan ta kuɗa wani abu kenan ko can wancan an ce katla uhud wani aka kashe su a yakin badar a uhudu shi kuma da ya zo sai ce alu badirin kaga ya takuda maganar kenan ko wancan maganar da ke faɗi ya ce wa hakaza auradahu al-haythami shi ma kansa imamu nuruddin al haka ya zo da shi a cikin majma'ul Sawa'i. wa kala shi ma da kansa yake wa fihi nafi'un abu Ya yace a cikin sinadin akwai nafi' abu Hurmus wa huwa da'ifun shi ma mai rauni ne kultu imamu nasiruddin albani ya ce fa huwa afatul hadith ya ce kai hadisi ne mai matsala wa huwa allazi rawahu an ata shine wanda ya rawaito shi daga ata wa ma waqa'a fi tariq al-awwal kuma abinda <coughs> oke na tsallake ne haka ne yace qultu bal huwa da'ifun jiddan malan yace hadisin nan fa ma hadisi ne mai raunin gaske kazzabahu ibnu ma'in ya ayyadin ma'in yahya bin ma'in ya ce hadisi ne na ƙarya qala abu hatim abu hatim ne razi shi ma ya ce matruk wato akwai mutumin da ake tuhumarsa da ƙarya a hadisin saboda haka ba za a aiki da shi ba yace zahibul hadis hadisi ne wanda ake tafiyar da shi ba aiki da shi kultu imam nasir al-albani yace fa huwa afatul hadith hadisi ne mai matsala fa huwa alladhi rawahu an afa shine wanda ya rawaito shi daga afa wa ma waqa'a fi tariq al-awwal kuma <coughs> abin da ya faru a hanyar isnadin sa na farko annahu nafi'u bin umar shi kuma yace nafi' ne dan umar wa huwa thiqatun shi kuma nafi' dan umar ayyana daga cikin silsilatul zahabiyya shi mutum ne siƙa wahamun min ba'dhi ruwatihi wannan wahani ne daga cikin sashen marwaita hadisin suka jingina shi zuwa gare shi warrajihu annahu al-kindi sai ce rajihin maganar ba nafi' jin Umar bane al-kindi ne allazi kana kharafa kama Shi ne wanda ya samu matsala kamar yadda ka sani saboda haka ba nafi' bin Umar bane amince wannan wancan a alkindi ne saboda haka kaga duk wani hanyar da aka nakalto isnadin hadisin malam yake ce maka bai inganta ba saboda haka wanda zai zo ya ce maka akwai ijma'in malamai akan cewa dole a takaita akan guda hudu yace wannan ba daidai bane bayar abin da ake so mu gane a karatun halaccin yin kabarbari sama da guda hudu biyar shida bakwai tara duk sun halatta gaya kenan suna ce mu musabiya in kayi akwai lada in baka yi ba shikenan ladan ne ya kubuce maka kuma ba za a ce kayi laifi ba an gane saboda haka kada ka ga wani yayi ka yi suka ka yi batanci ko ka wanci haka ba ka yi adalci ba an gane wannan Allah ka shirye da mu sai mu tashi akan azani an abdullahi bin Abbas qala sai mu tashi akan hadisi biyu ke magana akan bayanin daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare sa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam

ka ne ya kai asarar sallar kenan ka ji karatun ta kai ba aka ce idan gawan na nan ba a ɗauke ta ba sai kai karatun ta amma mafi galibi ɗauke gawar ake yi to ana ɗauke gawar liman ya yi sallama ko ana ɗauke gawar kai kakka motsa inda kake suka ce Allahu akbar Allahu akbar suke na suka ce assalamu alaikum shi kenan ai ka gama wannan ba komai E za ka iya tsaye da shi amma ka ga yawanci a lokacin saboda cunkoson da ake da shi ka ga ka daga hannu kai ka fara ka ƙara yi sai kai sallama Eh ba zai wuce mutum ko biyu da za su iya wucewa ba hmm, ba zai ɗau lokaci ba a gani kana tunanin in kana addu'an ne kaga ne zai ɗan ɗauke ka lokaci da wani zai iya wucewa amma ka kabarbarin da za ka yi ai kaga shi kenan sai dai kai sallama an fahimci wannan Allah ya samu dace wa alaikum salam eh duk na yi bayanin kenan ka rasa kabbaran farko ta ga kai fa ma adraktun fa sallu abinda ka riska zai ka bi wa ma fatakum fa Kuma kuɓu kubuce maka in an sallame kai sai ka cika shine kabarbarin da ba za a ajiye eh, eh, wato gawar ai ɗauki ta ake ko kai kuma suka ce Allahu akbar kaga guda ɗaya ne kawai wanda suka ce assalamu alaikum shi kenan kaga ka cika sa ka samu ladan ka complete amma in aka ce assalamu alaikum suka ka ce assalamu alaikum shi kenan kai asara inda ba a yin ba a yin bari na sallar gawa guda biyu ba a yin guda uku guda nawa ake yi guda hudu ne an gane eh na'am guda ayayi eh, guda uku sannan sai ka sallame a ruwanka kai ka tsaya inda kake a'a kai dai ka tsaya shak in kai haka ai sun san kana sallah sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum shikenan minti na kai ko minti dai bai yi ba ko sakon talatin bai kai ba to shikenan eh wa eh, sai yi wa mutane bayani na'am eh. a'a idan ya yi guda shida kasan kenan shida ya yi sai kai ma ka cika sa wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimu eh na gane tambayansa shin zaka iya takaita a shidan idan shi yayi shida kaga kai hudu kai kaga in ka sallame a haka yayi in kuma ka karasa guda hudun yayi guda biyun da ya kubuce yayi eh na fahimta kamar yadda yake magana idan limamin kabarbari guda biyu sai kai guda takwas eh sai kai guda bakwai eh eh ba ka za ka iya sani ba yawanci ai ba za ka sani ba eh shi ne kai ka zo ka samu kaga ba za ka san tuka a kai ba ba za ka sani ba kawai dai ka cika sa guda biyun ka shi nan eh sai ka tsaya akan asali eh ai yawanci wanda ya zo ai latti yi saboda haka ba za ka taba sani ba hudu aka yi ko ko bakwai aka yi ko shida aka yi ko biyar duk ba za ka sani ba saboda ka zo latti kawai iyakaci abin da ka samu shi za ka kidaya sai ka daura akan asali hudu kawai shi ke nan. shi kenan ka tsaya akan haka eh Allah ya samu kai ne na ƙarshe ba sharadi ba ne abin da yasa ake cewa mafi galibi a kwana da gawa tsoron kada wani ya zo ya ta'ata shine kawai dalilin ina fata ka gane su akwai kuraye da zakuna eh su damar da suke nema su yi wani banna an gane eh ai ana samun ga matan da aka bata laya ta sa wa gawa a baki ta sa wa laya eh, ga ita tana ganin ba wani abu bane ko kuma an biya ta kuɗi shikenan ga ya aikin haji bata ga ɗakin Ka'aba ba ga ɗakin Ka'aba kallon Ka'aban bata gan shi ba aka ce gashi na ce wallahi ba ta gani shi aka kai hannunta aka daura kan hannun a jikin Ka'aban ta ce ina ji amma wallahi ban gan ba Allah ya samu dace hukuma ce Allah ya mata shi ne ta faɗi ga irin laifin da ta yi eh Allah ya haramta mata eh Allah ya samu dace akwai wanda mata na zuwa kawai kawai ta ta hukaci ana zama aikin hajji kuma sai dawo hayyacinta nan ne yana da yawa hmm, Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya kada mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya haɗa fuskokin a wannan wuri ina roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a cikin tausil a'la dan uwan mu masu kallon mu ko sauraro a gida da waje iyaye maza da mata muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu da su gabaki a cikin firdausil a'la ya albarka gare mu gabaki daya shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausasa zukatansu ya sa su yi mana abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma a matsayin mu na mabiyansu Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba wanda ya gina wannan masallaci ya tsaye shi ga al'umma muna roƙon Allah ka gina masa ka tafaran gida a aljanna mu ma ka gina mana ka tafaran gida a aljanna yanda ka bashi dukiya har ka bashi iko ya salwantar shi wajen gina irin wannan wuri ya Allah ka bamu abin da ya ninka nashi kuma ka bamu ikon yin abin da yafi wannan kuma ka karba mana a matsayin ibada mu da su gabaki daya hada mu a cikin firdausul a'la subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ba wa atubu ilayk